Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wani la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Suna na sarfi Hashim Gumel tare nake da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. Yau Juma'a ta babbar rana 21 ga watan Yuli na shekarar 2023. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. Wata fashewa da ta afku a wani ƙauye da ke yankin arewacin Kirbu a ƙasar Congo ya yi sanadirin mutane tara cewar jami'a a yankin. Bam ɗin ya fashe ne a tsakiyar ƙauyen yayin da jama'a suka rika ƙoƙarin gano ko menene. Da alama akwai sauran aiki wajen daidaituwar dangantaka tsakanin Amurka da China duk kuwa da faɗi tashin ayyukan diflomasiya na baya-bayan nan. kafin balaguron manyan jami'an amurkan da ke tafi zuwa yankin indo-pacific a jiya alhamis masu gabatar da kara a rasha sun bukaci kotu ta yankewa shugaban 'yan adawa da yanzu haka ke ɗauri alexi navalny hukuncin shekaru ashirin a kurkuku to kanin labaran duniya kenan cikin shirin za a ji cewa 'yan najeriya na ci gaba da kokawa da tsadar rayuwa biyo bayan cire tallafin man fetur a kasar a ce mudu masara ya kai dari bakwai wanda an nika tara da hamsin haka kuma za'a ji cewa yayin da ledoji da robobi ke ci gaba da yau muhalli illa masu rajin makare muhalli a kasar kamaruna masana muhalli a kasar kamaruna gargadi tare da jan hankali dangane da gurbata muhalli daga amfani da kwalaben roba da laidoji waɗanda ke haddasa ambaliyar ruwa sakamakon toshewar magudanar ruwar da sauransu daga nan za mu kama muku shirin duniyar amurka da kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuma su ke aiko mana ta hanyar imel to amma fa sai an fara shan kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga labaran duniyar mai karantawa hawa sharif wata fashewa da ta afko a wani ƙauye a yankin arewacin kirbu na ƙasar congo ta yi sanadiyar mutane tara cewar jami'ai a yankin bam din ya fashe ne a tsarkiyar ƙauyen yayin da jama'a suka rika ƙoƙarin gano ko menene cewar mahukunta tun a makon da ya shige ne dai 'yan tawayen m23 da 'yan tsagera a yankin ke fafutuka akan ƙauyen da ke yankin rusuru wani jami'in karamar hukuma a yankin ya tabbatar da cewa an kai mutane da suka samu raunuka a asibiti da ke kusa da ƙauyen a nan take dai ba a san wanda ya dasa bam ɗin ba duk da dai jami'ai sun ce an ga bam ɗin ne kusa da inda 'yan tawayen suka kafa wani sansani a can baya. an dai shafe gwamman shekaru ana ci gaba da samun tashin hankali tsakanin kungiyoyin mayaka sama da 120 a kokowar samun iko akan muhimman albarkatun ƙasa da ke yankin yayin da waɗansu ke ƙoƙarin kare al'ummominsu ana kuma samun yawan tashe-tashen hankula da kashe-kashe a wannan yanki da ke da ɗimbin albarkatu wanda hakan ya samar da ɗimbin 'yan gudun hijira. tun shekaru goma da suka shige ne dai kungiyar 'yan tawaye ta m23 ta samu karfin iko inda mayakanta suka kwace garin goma gari mafi girma a gabashin kasar da ke kan iyaka da ruwanda kungiyar ta samo sunanta ne daga yarjejeniyar zaman lafiya da aka kulla a ran 23 ga watan maris na shekara ta 2009 da ta zargi gwamnatin congo da kin aiwatarwa gwamnatin congo da majalisar ɗinkin duniya sun zargi ruwanda da marawa 'yan tawayen na m23 baya zargin da ruwandan ta karyata da alama akwai sauran aiki wajen daidaituwar dangantaka tsakanin amurka da china duk kuwa da faɗi tashin ayyukan diplomasiya a baya-bayan nan kafin balaguran manyan jami'an amurka da ke tafi zuwa yankin indo-pacific maimakon ganin wani ci gaba jami'ai daga kasashen biyu a baya-bayan nan sun rika magana suna bayyana karfinsu a fili tare da bayyana rashin samun ci gaba akan batutuwa da dama ko a jiya alhamis mataimakin sakataren tsaron amurka kan harkokin yankin na indo-pacific eli ratner sai da ya shaidawa 'yan majalisar dokokin amurka cewa daukar mataki a yau kuma daukar mataki mai karfi a yayin wani zaman saurare da ya mai da hankali kan manufofin washington game da china ratna ya ce bangaren tsaro na samun ci gaba abin tarihi da ke da matukar karfi da juriya kuma mai haɗarin gaske ya ce amurka na da ci gaba a karfin sojinta da ke baje wakiyo da ke baje a ko'ina a duniya kuma suke ciki tsundum da kawayensu da kuma abokan harka shi ma da yake magana mataimakin sakataren harkokin waje kan harkokin yankin gabashin asiya daniel kitchbrank ya shaidawa 'yan majalisar dokokin cewa ana kokarin yin duk mai yiwuwa domin ganin gasa tsakanin washington da china bata kai ga fadawa cikin rikici ba ya ce zazzafar gasa tsakanin kasashen biyu na bukatar zazzafar tattaunawa diflomasiyya ya ce mana shirye da tafiyar da lamari cikin sanin ya kamata tare da barin kofar tattaunawa a bude a bude da kasar ta china To nan ba da jimawa ba hawa za sake da da karshen labaran duniyar amma kafin nan za mu leƙa Najeriya inda a lokacin da gwamnati ta sanar da cire tallafin man a kasar a ƙarshen watan Mayu Daya daga cikin dalilan ta bayar shine wasu tsiraru ne suka fi amfana da shi. A wannan rahoto daga Jos, Ilyas Kasimu ya shiga kasuwa don jin yadda karin kudin mai mai zuwa sama da ɗari shida kudin lita ɗaya ya saura rayuwar mutane ta yau da kullum. Malam Abdulrahman da madam ayo da madam hannatu 'yan najeriya ne waɗanda kamar sauran 'yan ƙasa a yanzu haka ke kukan tsadar rayuwar da suka shiga dalilin cire tallafin man fetur da shugaban najeriya bola tinubu yi a jawabinsa na farko ranar 29 ga watan mayun da ta gabata a rayuwa ta yi tsada mutane suna kokawa na fama da fasinja in eh, man ɗauke su su roƙe mu kuma sai mu ɗauke su amma har ga allah muna jin rashin jin daɗin wannan karin kuɗin mai da aka yi kudin moto ya karu kaya ya karu kudin motan da ya kamata ka biya 500 sai ka biya almost 15 so cire subsidy ba da kyau ba bai amfane mu ba gaskiya kan ba mu same shi da sauki ba ga ni da yaro a makaranta a nan university ga kudin mota ga kudi abinci ni yau tun da garin allah ya yau raraba yau ranar kasuwar rimini wallahi babu fasinjan da ya tare ne ce mun limi, saboda babu fasinjan ba da shike man fetur shine ginshikin tattalin arzikin najeriya mai al'umma sama da miliyan 200 cire tallafin ya sa farashin man fetur ɗin ya haura da farko daga ƙasa da naira 200 zuwa sama da naira 500 sannan a baya-bayan nan ya sake harbawa zuwa har naira 600 da naira 40 farashin fetur yana karuwa babu aiki farashin fetur na karuwa ba salarin mutane sun daga dala sun sake karya naira farashi na ta karuwa salarin nawa ke biyan mutane nawa muke samu no za mu spend rayuwar mu yanzu transport da nake biyan zuwa yara makaranta na ya fi school da nake biyan an fara da cewa tallafin man nan da sunan cewa abin da aka janyi za a tura shi wani fanni da zai taɓa rayuwar talaka kuma har sati ɗaya da ya wuce shugaban kasa ko ce fadan shugaban kasa sun ce sun iya ware wajen naira biliyan 400 da suka aji saboda wannan janye tallafin da aka yi to amma kuma sai zama kuma cewa an janye tallafin amma kuma farashin man kara hawa-hawa yake yau da kullum wanda in ga kalli wannan a misali a binciken da muka yi yau wannan kaɗai ya sa an samu ƙari a farashin kayan masarufi wajen nera kasan kamar 270 da wani abu zuwa 300 da wani abu akan wasu kayan masarufi na haka abin ka lura dai kawai kusan kamar ƙara ƙara tsananta rayuwa yake talaka a ƙasa ba a ce mudu masara ya kai dari bakwai dari shida wanda an nika dari tara da hamsin abba gwamnatin najeriya dai ta gaya wa 'yan ƙasa ne cewa cire tallafin man shine zai maganin haɗamammun 'yan kasuwa waɗanda su kaɗai suka fi amfana da kuɗin tallafin kuma za ta yi amfani da kudaden da ta cire na tallafin wajen inganta rayuwar 'yan kasa. hanyoyin da aka ce za a sa in ban manta ba wanda na ji an ce za a sa education sector za a saka bangaren eh, eh, eh, lafiya to yanzu makarantun gwamnati sun fi kowace makaranta tsada mun kai matar kanina asibiti a jikina aka ɗauki jini za a sa mata amma sai da aka ce mu biya naira dubu takwas ba siyan jinin fa muka yi asibiti ba a yanzu haka maganar da nake ma yara na ko school ba sa zuwa sai dai makarantar islamiyya sakamakon gaskiya ba da karfin da yanzu a yanda zan sa su a makarantar boko idan aka ce yau an kawo wannan tsarin da za a sake taba rayuwar talaka dan janye wannan tallafin shine abin da muke sa mu gani sai mu ga an canja salo amma ba a koma abin da aka yi baya can da bai yi bada wani ma'ana ba aka yi ta suka aka sun sake dawo da shi a ce kuma shi za a ci gaba kai kaga wannan ba a canja ba ta zani canja zani ba kenan zuwa ga akwai maganar ƙarin kuɗin wuta da yake nan a ƙasa akwai maganar ƙarin da ake cewa za a yi na ma'aikatan gwamnati ƙarin ciki da ake cewa za a yi akan albasukansu za a dinga cirewa bayan wannan in ka kalli sabon dokan da ofis din sakatan wani tarayya gaba ta bayar na cewa duk tallafin da gwamnati take bayarwa ma masu ƙwararru a fannin su na kamar professional exam kamar irin su lauyoyi da su accountant da likitoci da sauransu janye tallafin da aka yi na gudunmawa na basu na kwarewa akan fannin da suka karatu a kai duk wani abin ka hada su gaba ɗaya za ga cewa ya kara kara ma talaka kunci da kuma takura a halin da ake ciki yanzu. Bisa ga dukkan alamu, lokacin amfani da waɗannan kuɗaɗe da gwamnatin ta cire kan tallafin man fetur ɗin ya iso. ko gwamnatin za ta yi haramar amfani da waɗannan kuɗaɗe wajen rage wa talakawanta raɗaɗin cire tallafin daga jos nigeria iliyasu kasim to a gaida iliyasu kasim da wannan rahoton to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniya a jiya alhamis masu gabatar da kara a rasha sun bukaci kotu ta yankewa shugaban yan adawa da yanzu haka ke ɗaure alexei navalny hukuncin shekaru ashirin a kurkuku bisa tuhumar shi da laifin tsatsauran ra'ayi in ji na hannun daman shi ivan zubnov a jiya alhamis shari'ar wadda aka gudanar da ita a asirce a cikin gidan yarin inda navalny ke zaman wani dogon wa'adi ana sa ran kammala ta ne a ran hudu ga watan agusta cewar naznov sabbin tuhume da ake wa Navalny dai sun wato suna da nasaba ne da aikace-aikacen kungiyar shi mai yaƙi da cin hanci da rashawa da furucin da manyan abokan hulɗar shi suka yi. Navalny wanda ɗaya ne daga cikin mafiya sukar shugaban Rasha Vladimir Putin ya rika tona asirin cin hanci da rashawa da jami'an ƙasar ke yi tare da shirya manyan zanga-zanga da ƙin jinin Kremlin. Ya dai yi watsi da duk tuhume da aka yi masa inda ya ce siyasa ce kawai. a halin yanzu navalny na zaman wakafi na lokaci mai tsawo a wani gidan kurkuku da ke gabashin moscow an kama shi ne a shekara ta 2021 bayan ya dawo moscow daga jamus inda ya jinya sakamakon guba mai karya lakka da ya zargi gwamnatin rasha wato wanda ya zargi gwamnatin rasha a kai idan aka ɗaure shi wato inda aka ɗaure shi tsawon shekaru 25 bisa dalilan kare dokar sakin talala da wasu shekaru tara bisa laifin damfara da raina kotu. kungiyoyin kare haƙƙi da dama da ƙungiyoyi masu zaman kansu sun roƙi shugaban kula da kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya gaggauta shiga tsakani domin dakatar da kashe zakaran damben boksin ɗan ƙasar Iran da aka yanke ma hukuncin kisa sakamakon rawar da ya taka a boren shekara ta 2019. Roƙon ya biyo bayan tabbatar da hukuncin kisan akan Muhammad Javad a ranar Laraba. inda aka ɗauke shi zuwa wani keɓaɓɓen wuri a gidan yarin da ake tsare da shi na blackbird a garin mashhad kamar yadda yake cikin wata wasiƙa da aka aike ga volka talk a cikin dare wasiƙar mai ɗauke da sa hannun ƙungiyoyin fafutuka na duniya 85 ta nemi gaggauta sa bakin shugaban kula da kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya domin ceto ran muhammad javad da suka bayyana da bursunan siyasa waɗanda suka sa hannu a wasikar sun hada da tsohon shugaban kotun hukunta manyan laifuka ta duniya jami'an majalisar ɗinkin duniya su sha tara masu ci da tsofaffi da mutum bakwai da suka taɓa karɓar lambar kyauta ta nobel an kama matashin zakaran ɗan damben na garin mashhad mai shekaru 27 da haihuwa ne a farkon shekara ta 2020 sakamakon shiga zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a watan nuwamba wanda ƙarin kudin man fetur ya haifar an yanke mishi hukuncin kisa a watan janairu na shekara ta 2022 bayan samun shi da laifin cin amanar ƙasa da lalata ginin gwamnati cewar dan kungiyar rajin kare hakkin bil'adama da ke zaune a ƙasar norway wasikar da aka aike ma turk ta bayyana cewa an rika ganawa muhammad javad azaba har tsawon watanni kafin a yanke mashi hukuncin kisan iran na kashe mutane a kowace shekara fiye da kowace ƙasa a duniya in banda china in ji ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama da suka hada da ƙungiyar amnesty international da ke london Hawa Sharif kenan ta kanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. yayin da ledoji da robobi ke ci gaba da yin illa ga muhalli a yawancin kasashen afirka masu rajin kare muhalli a kasar kamaru na kira ga al'ummomi da gwamnati sashi tsaye don samar da mafita kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilin muhammad bashir ladan ya aiko ma daga wunde. roba tana da daɗin amfani amma kuma tana jawo babbar matsala ga muhalli har ila yau ana ci gaba da samun kiraye-kiraye kan wannan matsalar masana muhalli a kasar na gargadi tare da jan hankali dangane da gurɓata muhalli daga amfani da kwalaben roba da laidoji waɗanda ke haddasa ambaliyar ruwa sakamakon toshewar magudanar ruwar da sauransu wanda zai iya kaiwa ga rashin lafiya musa tanko masanin harkar lafiya da kuma tsafta ya ce wa muryar amurka ina kyautata zaton cewa da akwai buƙatar haɗin gwiwa tsakanin al'umma da gwamnati shi yasa kuke ganin sharar na da yawa da gaske ya kamata gwamnati ta sake duba yanayin faɗakarwarta wala Allah matsalar za ta iya raguwa. Akwai buƙatar samar da canji da kuma haɗin gwiwa don magance wannan matsala da take karaɗe duniya gabaki ɗaya. Toma de Grove jagoran kungiyar river cleanup mai zaman kanta ya ce mana Odumburi da yake nan Duwala yana daga cikin mafi gurɓacewa Afirka. Yana ma daga cikin koguna uku mafiya matsalar gurɓacewa a duniya gabaki ɗaya. Inda kowace shekara ana fitar da kwalaben roba fiye da kilo miliyan uku. Hakan ya sa duk lokaci da aka yi ruwa za ku ga cewa ana samun ambaliya. wannan lamarin yana hana al'umma barci kamar yadda wannan dattijo mazaunin anguwar sobom ya shaidawa muryar amurka kowane lokaci aka yi ruwa al'ummar wannan anguwa ba sa bacci sakamakon ambaliyar ruwa saboda magudanar na ciki da kwalaben roba da ledoji waɗanda suke hana ruwa gudu hakan ya sa idan aka yi ruwa tana kaucewa hanyarta tana shiga unguwanni har zuwa ma gidaje har zuwa tsawon maita ɗaya daga ƙasa duk da cewa shekarar 2019 ne gwamnatin Kamaru ta haramta kasuwancin ledoji a fannin kasar kawo yanzu kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba. ba don komai ba saboda rashin kulawa da matakai da aka ɗauka. A shekarar 2022 ne ƙasashe 200 suka cimma yarjejeniyar rage sharar robobi ƙarƙashin inuwar Majalisar Ɗinkin Duniya domin rage illolin da robobi ko politin ke haifarwa a rayuwa da muhallin bil'adama a doron ƙasa. Muhammad Bashir Laden, muryar Amurka daga Yawunde a ƙasar Kamaru. To a gaida Muhammad Bashir Ladan. Shirin na zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe 11 da minti 18 na safe ga mu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka nan nan mako zai nazari ne kan rawar da Amurka ke takawa wajen yaƙi da Rasha ke yi a Ukraine. Inda za mu kawo muku wasu Amurkawa biyu da ke tallafawa a fagen yaƙi. Yau batun da za mu mai da hankali a kai kenan sunana Mahmud Lalo. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin a wannan mako za mu mai da hankali ne kan irin rawar da amurka ke takawa wajen yakin da rasha ke yi da ukraine jason ryan malami ne da ke koyar da sojojin ukraine dabarun ba da magani a fagen yaƙi kuma ya faɗa wa voa abin da ya zabar da shi shiga wannan aiki just looking for something to do, something I wanted to help. I spent a good bit of that time training. Ya ce ina ta neman abin da zan yi, ina son na taimaka. Na jima ina koyar da sabbin sojoji dabaru, na kuma kwashe shekaru biyu ina aiki a bangaren bada magani da wani sashe na 'yan sanda. Uh, to Jason dai tsohon mamba ne a dakarun tsaro a Bamuda wani yanki da Birtaniya ta mulka mai cin gashin kansa a yankin tekun Atlantika. A ƙarshen watan Mayu ya isa Ukraine bayan da wata ƙungiyar ba da agaji ta Amurka da ake kira Task Force Yanki ta gayyace shi. Ya kuma yi rangadi a sassan ƙasar da dama tun bayan isassa. Kharkiv, uh, Kremensorsk, uh, Odessa, uh, ke cewa na garuruwan Kharkiv, Karamatorsk, Odessa, Mykolaiv, na kuma je har uh, Balaklia. A lokacin da yake Kiev, Jason ya koyi da dabarun yadda za a kula da sojin da ya ji rauni a wata cibiyar 'yan sa kai ta Ukraine. Tun daga ƙarshen watan Maris, cibiyar ta horar da sama da mutum dubu bakwai kan dabarun ba da taimakon farko ga wanda ya ji rauni. ce idan kana jan mutum a ƙasa ka yi la'akari da cewa akwai duwatsu akwai fasassun kwalabe za su iya yanka mutum to bayan wannan horo waɗanda aka koyar kan ɗauki wani darasi mai zurfi kan yadda ake bada wannan taimakon gaggawa irin wannan horo ne ya taimaka wajen ceto ran anthony wani sojan farin kaya mai shekaru talatin ɗan asalin amurka anthony ya bar birnin new york ne zuwa donetsk inda yake aiki da wata kungiyar ƙasa da ƙasa ya kuma ji rauni ne a kafa da hannunsa ya kuma faɗa wa voa dalilin da ya sa shi ma ya je ƙasar ta ukraine uh, ya ce na ga akwai buƙatar na taimaka wannan mummuna abu ne da rashi ke yi na taɓa yin aikin soja na tsawon shekaru tara inda na je iraki da afghanistan sau uku to yanzu dai anthony na murmurewa a wani asibiti da ke birnin kharkiv a ƙasar ta ukraine uh, yace suna uh, bani kulawa mai kyau an yi min aiki har guda bakwai yanzu mun zo matakin da za a bani kulawar sassan jikina wacce za a sa uku a rana don na samu na fara takawa. To shi dai Anthony ya ce yana da kwarin gwiwar Ukraine za ta yi nasara a wannan yaƙi yana mai nuna sha'awarsa ga karfin zuciya da dakarun ƙasar suke nunawa a yakin. Uh, ya ce idan ka je fagen yaƙi za ka ga cewa 'yan Ukraine jajirtattun sojoji ne da ba sa nuna gazawa. Ya kuma yi fatan wata rana zai ziyarci ahalinsa a New York kafin ya kuma komawa ƙasar ta Ukraine. A nashi bangaren shima ma Jason na da burin ganin ya koma Ukraine. Ya kara da cewa ya haɗu da Amurkawa da dama masu aikin sa kai. waɗanda ke da burin ganin sun ci gaba da taimakawa ukraine duniyar amurka duniyar amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar kama daga siyasa kimiyya tattalin arziki tsaro al'adu nishadi diplomasiya harkokin fina-finai kai hama da wasanni da sauran bututuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku rika kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe uku kenan agogon Ghana domin sauraron shirin Duniyar Amurka. Duniyar Amurka. Tare da ni Mahmud Lalo. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin duniyar Amurka na wannan makon. sai wani makon kuma idan allah ya kai mu yanzu a madadin julie leathers gershon da ta hada shirin sai ana wacce ta hada asalin rahoton ni mahmud lalo nake cewa mu tara wani mako idan allah ya kai mu to da a gaida Mahmud Lalo yanzu kuma lokacin da mu zaƙo lokaci daga cikin ra'ayin da kuma su kuke aiko mana ta hanyar imel mu Sakonmu na farko ya fito ne daga Sama'ila Agnes Malam Fatori mazaunin Difa a jamhuriyar Nijar. ya ce gargaɗi da ƙungiyar amnesty international ta yi ga hukumomi a ƙasar mu najeriya da su farga a kan yiwuwar samun ambaliyar ruwa wannan abin dubawa ne sannan al'umma su ma su daina yin gine-gine a hanyar magudanun ruwa sai saƙon isuhun bela faki da alhaji bashari mai katako bakin kasuwa faki suka ce salam boa wannan masifa ta tsadar kayan abinci da na man fetur da muke fama da su a kasar mu najeriya muna roƙon allah ya sassauta mana su amin daga haruna muhammad katsina ya ce ƙara farashin man fetur zuwa naira 617 a duk lita ɗaya hakan ba abin mamaki ba ne domin mun san hakan za ta iya faruwa duba da cewa a lokacin da shugaba bola ahmed tinubu yake yakin neman zaɓe ya ce in ya zama shugaban kasa zai ɗora daga inda shugaba buhari ya tsaya kuma duk da wannan malamai sun sa ɗimbin jama'a suka sake zaben jam'iyyar apc saboda haka kuma menene mu muka saiwa kanmu sai wannan sakon da ya fito daga salihu isa fana da haɗadi mai kwamfuta mai yama jihar kebbi da garba na hali kan ba jihar kebbi da sama'ila sani kafinta bodi fana suka ce muna kira ga shugaban kasar najeriya bola ahmed tinubu da ya gaggauta magance matsalar da ke damun 'yan najeriya ta tsadar rayuwa da ake ciki domin wallahi ana cikin matsala na tsadar man fetur litar mai har 620 kuma buhun dawa da buhun hatsi duk sun yi tsada ina talaka ina sayan waɗannan abubuwan wallahi sau guda gujiyar makaho ke kuna na biyu ba shi yarda ta sake konewa ma zalla a gaishe ka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaici. Wata fashewa da ta afko a wani ƙauye a yankin arewacin Kirbu na ƙasar kongo ta yi sanadiyar mutuwar mutane tara cewar jami'an yankin. bam din ya fashe ne a tsakiyar ƙauyen yayin da jama'a suka rika ƙoƙarin gano ko menene tun a makon da ya shige ne dai 'yan tawayen m23 da 'yan tsagera a yankin ke fafutuka a kan ƙauyen da ke yankin rusutu wani jami'in karamar hukumar a yankin ya tabbatar da cewa an kai mutane da suka samu raunuka a asibiti da ke kusa da ƙauyen da alamu akwai sauran aiki wajen daidaituwar dangantaka tsakanin amurka da china duk wadda faɗi tashin ayyukan diflomasiya a baya-bayan nan kafin balaguran manyan jami'an amurka da ke tafe zuwa yankin indo-pacific maimakon ganin wani ci gaba jami'ai daga kasashen biyu a baya-bayan nan sun rika magana suna bayyana karfinsu a fili tare da bayyana rashin samun ci gaba akan batutuwa da dama ko a jiya alhamis mataimakin sakataren tsaron amurka kan harkokin yankin na indo-pacific eli ratna sai da ya shaidawa 'yan majalisar dokokin amurka cewa ɗaukar mataki a yau kuma ɗaukar mataki mai karfi a yayin wani zaman saurare da ya mai da hankali akan manufofin washington game da china a jiya alhamis masu gabatar da kara a rasha sun bukaci kotu ta yankewa shugaban 'yan adawa da yanzu haka ke daure alexei navalny hukuncin shekaru ashirin a kurkuku bisa tuhumar shi da laifin tsatsauran ra'ayi in ji na hannun daman shi ivan zaknov a jiya alhamis shari'ar wadda aka gudanar da ita a asirce a cikin gidan yarin inda navalny ke zaman wani dogon wa'adi ana sa ran kammala ta ne a ran hudu ga watan agusta cewar shepnov sabbin tuhume-tuhume da ake wa navalny dai na da nasaba ne da aikace-aikacen kungiyar shi mai yaƙi da cin hanci da rashawa da furucin da manyan abokan hulɗar shi suke yi Ƙungiyar kare haƙƙi da dama da wato ƙungiyoyin kare haƙƙi da dama da kungiyoyi masu zaman kansu sun roƙi shugaban kula da kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya gaggauta shiga tsakani domin dakatar da kashe zakaran ɗan damben boksin ɗan ƙasar Iran da aka yanke ma hukuncin kisa sakamakon rawar da ya taka a boran shekara ta 2019. Roƙon ya biyo bayan tabbatar da hukuncin kisan akan Muhammad Javad a ranar Laraba inda aka ɗauke shi zuwa wani keɓaɓɓen wuri a gidan yarin da ake tsare da shi a Vaclavbad a garin Mashhad kamar yadda yake a cikin wata wasiƙa da aka aike ga Volker Truck a cikin dare. Wasiƙar mai ɗauke da sa hannun ƙungiyoyin fafutuka na duniya 85 ta nemi gaggauta sa bakin shugaban na kula da kare hakkin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya domin ceto ran muhammad to madalla masu raro da haka muka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma mun dawo a shirin mu na dare karfe tara da rabi a wagon najeriya nijar kamaru wanda ya daidai karfe 8 da rabi a wagon gmt da ghana domin sake sauraron wannan shirin da masu sauran shirye-shiryen maza zuwa shafinmu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com yanzu kan amadadin hawa sharif da ya taimaka wajen kawo maku wannan shirin. sai kuma julie Lewis gresham wadda ta bada umarni tare da haɗa shirin har ma da injiniyan mu na yau daga nan birnin washington dc ni sarfil hashin gumal ke cewa ku da ka cirin yau da gobe shirin matasa